Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن مؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko da akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran sheshen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuma sai shirin muryoyin masu saurare bayansa kuma akwai shirin nan na tarbiyyar iyali. za mu karkare da shirin afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin mana wannan safiya ta juma'a da yardar allah da fatan za a biyo mu sannan a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirin sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti ashirin kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar a jamhuriyar nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na fm kamar haka a birnin mai radio tambara da bakwai sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. Zanga-zangogi sun barke a Amurka a daidai lokacin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar. A rantsar da shugaba Magufuli a matsayin shugaban Tanzania a wa'adin mulki na biyu. shugaba buhari na najeriya shaida sarakunan gargajiyar kasar a niyarsa ta ci gaba da yin gyara ga ayyukan 'yan sanda a kasar to yin sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan rahotanni daga amurka suna nuni da cewa an samu barkewan zanga-zangogi a wasu jihohin kasar a daidai lokacin da alamu suke nuni da cewa dan takarar jam'iyyar democrat joe biden shine zai lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar rahotanni sun ce a wasu garuruwa irin su michigan magoya bayan shugaban kasar donald trump sun fito don kiran mahukunta da su dakatar da gidayen kuri'un da ake yi saboda zargin da shugaban ya yi cewa ana aikata ba daidai ba a daidai lokacin da su kuma magoya bayan dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar democrat joe biden suke kiran da a ci gaba da gidayen kuri'un har zuwa ƙarshe. sakamakon yadda suke ganin cewa ɗan takararsu ne zai lashe zaben wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaba trump din da 'yan jam'iyyarsa ta republican suke ci gaba da zargin ana tafka magudi amma ba tare da sun gabatar da wani dalili da ke tabbatar da wannan zargi nasu ba ƙungiyoyin sa ido daban-daban dai sun nuna rashin wato amincewa da wannan zargi na shugaba trump a halin yanzu dai rahotanni da suke fitowa musamman a jihohin da ba a gama kidayen kuri'unsu ba suna da cewa tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden yana ci gaba da kamo da mr trump din hatta a jihohin da shugaban yake da fatan zai lashe lamarin da ke bawa mr biden din karin karfin gwiwa da kuma damar lashe zaben shugaban amurka bisa la'akari da irin tazarar da ya bawa shugaba trump din shugaban kasar tanzania john magufuli ya yi rantsuwar kama aiki a wa'adi na ƙarshe na shugabancin kasar bayan da aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar doko da korafin da 'yan adawa suke yi rahotanni daga kasar tanzania sun ce da ranar yau alhamis ne aka nasar da shugaba magufulin a wa'adin shugabancin kasar na shekaru shekaru biyar masu zuwa a daidai lokacin da 'yan adawa suke kiran da a sake gudanar da zaben shugaban kasar a rusa a hukumar zaɓe da kuma ci gaba da zanga-zangar nuna rashin amincewa da zaben da aka gudanar din a ranar 28 ga watan oktoba ta ya gabata tun da fari dai shugaban ya sanar da cewa ba dai sake neman wani wa'adi na mulkin kasar ba duk da ci gaba da nuna fargaba da 'yan adawa suke na cewa bisa la'akari da janjayen da jam'iyya mai mulki din take da shi a majalisar kasar akwai yiwuwan su bukaci yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin da ya takaita wa'adin mulki zuwa ga biyu ga shugaban ƙasa wanda hakan zai ba wa shi shugaba magufuli din damar tsayawa a karo na uku kasashe da dama dai sun nuna shakkunsu kan sakamakon zaben shugaban kasar musamman ganin yadda gwamnatin ta hana da dama daga cikin kungiyoyin sanya ido na kasa da kasa sanya ido kan wannan zaɓe lamarin da gwamnatin ta yi watsi da shi. To masu saurare kada da a sha'afa labaran duniyan nan suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya shaida wa sarakunan gargajiyan kasar aniyar gwamnatinsa ta ci gaba da yin gyara ga runduna da kuma ayyukan 'yan sandan kasar. Shugaba Buhari ya shayar da hakan ne a wata ganawa da yi a yau dinnan da wasu manyan sarakunan gargajiya na kasar. da suka hada da sarkin musulmi sa'ad abubakar da kuma wani na ife a daini ogunzusi a fadar shugaban kasar da ke birnin abuja shugaban ya shaida musu cewa mun saurari koke-koken matasa da kuma 'ya'yanmu sannan kuma muna ci gaba da dubi cikin waɗannan koke-koke nasu don biya musu bukata to shugaban da yana nufin zanga-zangar da matasan ƙasar suka gudanar a kwanakin baya don soke rundunar nan ta fada da makami fashi da makami na kasar da ake sani da sas shugaba buhari ya ce za a gudanar da wasu gyara da kuma kwaskwarima ga 'yan sandan kasar da suka hada hada kula da lafiya da jin daɗin 'yan sandan da kuma yanayin gudanar da ayyukan su bugu da ƙari kan basu ƙarin horo kan yadda ya kamata su gudanar da ayyukan su sai dai shugaban ya buƙaci sarakunan gargajiyar da su ba wa gwamnatin tasa haɗin kai don cimma wannan manufa da aka sa a gaba sakamakon kusancin da su suke da shi ga al'umma kasashen masar ethiopia da kuma sudan sun sanar da cewa sun gagara cimma matsaya na magance matsalar da ke tsakaninsu dangane da matsatsar ruwan nan ta da kasar ethiopia take ginawa a kogin nilu kakakin ma'aikatar harkokin noman rani na kasar masar muhammad s sabai ne sai sanar da hakan inda ya ce kasashen uku sun gaza wajen cimma matsaya da kuma rage irin sabanin da ke tsakaninsu kan batun matatsar ruwar sanarwar ta ci gaba da cewa ministocin kasashen uku a taron da suka gudanar a jiya laraba sun gagara cimma matsaya guda kan wannan batu na ci gaba da gina matatsar ruwar da ethiopia take yi inda suka ce za su mika lamarin ga kungiyar tarayyar afirka don dubi cikin abin da ya kamata a yi a nan gaba a makon da ya wuce ne dai ministocin harkokin waje da na noman rani na kasashen uku suka fara zaman tattaunawa don magance wannan matsala da ke tsakanin kasashen musamman bayan barazanar da shugaban amurka donald trump ya na cewa kasar masar za ta iya tarwatsa madatsar ruwar matukar dai kasashen ba su cimma matsaya kan lamarin ba to masu saurare karshen labaran duniyan kenan to a gashi da muhammad albuci dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. falastinawa sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da gwagwarmaya domin 'yantar da ƙasarsu daga mamaya wannan matsayi na falasinawa ya zo ne a lokacin tunawa da cikan shekaru 300 da matakin da ƙasar burtaniya ta ɗauka na shelanta goyon bayanta ga shirin kafa ƙasar yahudawa a falastinu da ake kira da shelar belfom kamar yadda ƙungiyoyin falasinawan suka bayyana matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin kara mummunan halin da al'ummar Falasɗinu take ciki da ƙarfafa yahudawan sahayoniya akan bakar siyasar zaluncin su kan Falasɗinawa. al'ummar Falasɗinu a yankunan Falasɗinawa da suka hada da gabar yammacin kogin jordan da zirin gaza sun gudanar da tarukan gangami da zanga-zanga suna rera taken yin allah wadai da shelar kasar birtaniya ta goyon bayan mame yankunan falastinu Filistinawa da nufin kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Zanga-zangar a garin Ramallah da aka gudanar a yammacin ranar Litinin ta samu halartar ƙungiyoyin Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya da fararen hula da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na jin ƙai kamar yadda masu zanga-zangar suka dinga daga tutotin Falasɗinu da alluna masu ɗauke da rubuce-rubuce da suke tofin alatsi ne kan matakin shelanta goyon baya ga bakar siyasar mamaya a yankin zirin gaza kungiyoyin falasinawa musamman 'yan gwagwarmaya da na fararen hula da suka hada da kungiyoyin da suke fafutukar kare haƙoƙin falasinawa 'yan gudun hijira daga sassa daban-daban na yankin sun fito zanga-zangar yin Allah wadai da matakin kasar Birtaniya na goyon bayan mame yankunan Falasinawa da nufin kafa haramtacciyar kasar Isra'ila suna rera taken Allah tsine kan bakar siyasar mamaya da siyasar goyon bayan zalunci gami da jaddada haƙƙin Falasinawa 'yan gudun hijira na komawa ƙasarsu ta gado. Ranar biyu ga watan Nuwamba ta zo daidai da cikan shekaru 103 da ranar da kasar Birtaniya ta fitar da shelan goyon bayan bayan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na zabar yankin falasinawa a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wurin da za a kafa haramtacciyar kasar isra'ila da ake kira da shelar belfom tun a wancan lokaci majalisar ministocin kasar birtaniya ta yi furci da kafa 'yantacciyar kasar a kan iyakar da aka shata a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma kudus a matsayin babban birninta a matsayin sakamakon baƙin cikin da aka cusa wa falasinawa na amincewa da shirin mamaye musu ƙasa da shelar belfom ta kunsa Ƙungiyar 'yan to ta fata ta jaddada cewa al'ummar Falasɗinu ba za ta taɓa mika wuya ga manufofin da turawan mamayar Birtaniya suka shimfiɗa a yankin Falasɗinu ba ƙarƙashin shelar Belfom a shekara ta 1317 kuma a halin yanzu da ake ci gaba da wanzar da shelar a ƙarƙashin shirin ƙasar Amurka na yarjejeniyar ƙarni bakar siyasar da take ƙoƙarin shafe batun Falasɗinawa ta hanyar raba su da dukkanin haƙoƙinsu. musamman raba su da kasar su ta gado a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a taron gangamin juyayin tunawa da cikar shekaru 300 da shelar belfam ta bayyana shelar a matsayin wata babbar masifa da ta wakana kan al'ummar falastinu a halin yanzu haka kuma ga bakar siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da kulle-kullen makircen ganin an rusa duk wani shirin falastinawa na kaiwa ga haƙoƙinsu a bayanin da ƙungiyar ta hamas ta fitar ta bayyana shelar belfom a matsayin bakar siyasa da take sake kunno kai a cikin wannan sabon salo mai suna yarjejeniyar karni matakan biyu na ƙasashen birtaniya da amurka suna ci gaba da wanzar da zalunci akan al'ummar falastinu a tsawon tarihi har zuwa yanzu kuma duk da alkawuran da aka ɗauka a cikinsu alkawura ne na ƙarya da yaudara kuma manyan ƙasashen biyu sun kafa tubalin rusa A tarihi da kwace haƙoƙin al'ummar falasɗinu sakamakon haka ƙasar birtaniya ita ce farkon tushen mame falasɗinu kuma sanadiyar bullar duwani matakin halin tsaka mai wuya da al'ummar falasɗinu ta shiga a halin yanzu haka don haka har yanzu tana da damar gyara wasu laifukan da tarihi ke tanada da su ta hanyar kin amincewa da bakar siyasar rusa haƙoƙin al'ummar falasɗinu tare da shafa ambatansu ƙarƙashin shirin kwaɗaitar da ƙasashen larabawa domin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita kuwa ƙungiyar falasɗinawa ta jihadil islami ta jaddada baƙin ciki da takaicinta ne dangane da cikan shekaru ɗari da uku da zagayowar ranar juyayin tuna tunawa da matakin da kasar Birtaniya ta ɗauka na shelal Belfom na mallakawa Yahudawan sahayuniya kasar da ba ta su ba, tare da kafa tushen mamaya da babakeren Yahudawan sahayuniya a yankin Larabawa da suka ɗauki matakin mame yankunan ƙasashen yankin da aiwatar da bakar siyasar zalunci kan al'ummansu har zuwa wannan lokaci da ake riya wayewa musamman raba Falasɗinawa da mahallinsu tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu gami da tsare su a gidajen kurkuku tare da tilasta musu yin gudun hijira da sauran dangogin zalunci da taimakon wasu kasashen yammacin turai da amurka da kuma shirin kasashen larabawa ƙungiyar ta jihadul islami tana mai jaddada matakin cewa duk abin da aka kwace shi da ƙarfi to ƙarfi ne ke maido shi sakamakon haka gwagwarmaya ce kaɗai hanyar da za ta kai ga kwatar haƙoƙi daga yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida tare da tursasa musu janyewa daga yankunan falasɗinawa da suka mamaye tsaye tana mai jaddada cewar ba baya taɓa faɗuwa saboda shuɗewar lokaci. shelar belfom ko sanarwar belfom tana nufin bayanin da gwamnatin kasar birtaniya ta fitar ne a lokacin yakin duniya na farko kan jaddada goyon bayanta kan batun kafa kasar yahudawan sahayuniya a yankin falasdino yankin da a wancan lokaci yake karkashin daular usmaniya kuma yana dauke da 'yan tsirarin yahudawa sakon wasikar shelar mai dauke da kwanan wata ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 1917 daga sakataren harkokin wajen kasar birtaniya ato belfom zuwa ga lord rothschild shugaban kungiyar yahudawan birtaniya domin isar da sakon ga haɗaɗɗiyar kungiyar yahudawan sahayuniya ta babbar kasar birtaniya da ireland kuma an fara wallafa farkon wasikar ce a kafar watsa labarai a ranar tara ga watan nuwamban shekara shekara ta 1917 sakon wasikar shelar belfom tana kunshe da cewa gwamnatin mai martaba tana ganin dacewa tare da goyon bayan kafa a kasar al'ummar yahudawa kuma za ta yi iyaka kokarinta na ganin an samu sauƙin kaiwa ga wannan manufa kuma a fahimta sarai babu wani mataki da za a ɗauka da zai kai ga tauye haƙƙin jama'a da na addinin al'ummun da suke zaune a yankin falasɗinu waɗanda ba yahudawa ba ko sauyaya haƙoƙi da matsayin siyasar Yahudawa da suke zaune a kowace ƙasa. Ƙasar Birtaniya ta fara batun mallaka wa Yahudawan sahayoniya yankin Falasɗinu ne tun bayan da ta shelanta ƙaddamar da yaƙi kan daular Usmaniya ta Turkiya a watan Nuwamban shekara ta 1914 bayan da Majalisar Ministocin Yaƙin Birtaniya ta fara yin nazari kan makomar Falasɗinu kuma ta cimma matsayin ne kafin ƙarshen shekara ta 1917 inda a ranar biyu ga watan Nuwamban wannan shekara ta fitar da shela ko sanarwa da ake mata lakabi da shelar belfom duk da kasancewar shelar belfom tana dauke da rashin amincewar kasar birtaniya da duk wani matakin tauye haƙoƙin al'ummar Falasinu 'yan asalin yankin tare da jaddada kare musu haƙƙin addini da na rayuwa cikin aminci amma tun farkon lamari yahudawan sahayoniya suna da mummunan kulli kan al'ummar Falasinawa da sauran al'ummar larabawan yankin gabas ta tsakiya saboda yunkurin kafa a ƙasar yahudawa ya ginu ne akan aƙidar mamaya da nuna fan ƙarfi kamar yadda mafi yawan yahudawan sahayuniya da suka amince da shirin kafa ƙasar ta yahudawa a yankin falasinawa suke ɗauke da ra'ayin cewa a duk lokacin da suka mallaki keɓantaccen yanki to wannan yanki ne zai zame wurin da za su kafa gwamnati sakamakon haka manufar yahudawan sahayuniya ta tushe ita ce mame yanki mafi girma na falastinu tare da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida Ƙungiyar Yahudawan Sahayuniya ta ɗauki matakin ƙarfafa shirin hijirar Yahudawan da suke ƙasashen yamma zuwa yankin Falasɗinu a farkon ƙarni na ashirin zuwa tsakiyarsa musamman ganin a wannan lokacin Yahudawa suna fuskantar ƙiyayya daga al'ummin yammacin Turai tun bayan yakin duniya na biyu sai dai har zuwa ƙarshen shekara ta arba'in wato ƙarni na ashirin yawan al'ummar Larabawa a Falasɗinu ya haura na Yahudawa kurdawa a yankin sakamakon haka ilan fafi masanin tarihi dan haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa jagororin aƙidar sahayoniya a karni na ashirin suna da masaniyar cewa shirin cimma nasarar kafa aƙidar siyasar sahayoniyanci dole ne sai ta kai ga aiwatar da kisan kare dangi kan wata al'umma tare da tilasta wa mazauna yankin falastinu na asali yin gudun hijira a wata ƙididdiga da aka gudanar a hukumance tana nuni da cewa tun daga ƙarshen ƙarni na goma sha tara aka samu yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba da yawansu ya kai dubu ɗari uku da sittin da bakwai da ɗari takwas da arba'in da biyar suka yi hijira zuwa yankin falastinu lamarin da ya ƙara yawan yahudawa a yankin falastinu Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to labar da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada ya yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah mai magana shugaban kungiyar association mai lawa abin jima wanda aka sani da dinsa tatar in jami'a chad wallahi muna son mu tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun sakara sai annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah dan girman ka allah kai mana maganin su ba za mu iya ba allah ubangiji ya kare mu daga shirin sa wannan abubuwa da suke aikatawa musulunci allah ubangiji ka mana maganin su mu ba za mu iya ba allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsasshen haƙuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan haƙurin kuma mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jimmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar musulunci ko jihar uh, kuna tare da tarihi yan um, tarihi jan bulo jihar kano tarayyar najeriya hakika sai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar turai a duniya da kuma kasar faransa na gwamnatin kasar faransa istibadanci ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sani cewa taɓa manzan allah fa duk wani taɓa manzan allah fa allah ba zai kyale shi ba kuma mu muna tir da allah wadai da wannan abubuwan da ƙasar faransa take akan manzan allah wannan ba da take manzan allah insha allah muna tabbaci insha allah za ta ga sakamakon allah ya yarda nan da wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wani safi ɗaya ko wani kwana ɗaya ikon allah sai tabbata sai sun yi nadamar da a rayuwarsu ba su taɓa yi ba insha allah sunana tahir m tahir jan bulo jihar Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa mai magana shine Sa'adu Kakale Jamhuriyar Nijar Lawai ce iya jihar Tawa. Eh ina tsokaci na shine wannan akan kasashen musulmi da gwamnatin nan kasashen musulmi su yi kwaikwayo yadda gwamnatin kasar Turkiya yayi akan kare daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi daga kasar Faransa daga gwamnatin Faransa halantaccen kasar ta Faransa da la'antaccen gwamnatin kasar Faransa akan kala alamun batancin da yi ga annabi ruhama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwamnatin faransa musulmi ba za mu yafi maka ba ba za mu yafi maka ba ko da ka ne mu yafuwa mai magana shine sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawala wacce diya mai kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH Hausa mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Fatan mu dai Ubangiji Allah ta'ala ya sa mu yi koyi da halaye irin na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da ake ta karanta muna a wuraren maulidi daban-daban. Kuma Ubangiji Allah ta'ala ya sa ya kuma ayyukan namu mun yi su ne tare da ikhlasi sannan kuma kira na na gaba shine ga mahukunta ko kuma jagororin gidan wannan radio gaskiya mu wayannan munasabat da ake nan gayi da an ka soke gaskiya mu dai abun ba mu ji daɗin shi ba kuma sannan mafi yawan masu saurare suna karuwa da wayannan munasabat cikin da ake yi misali yanzu kamar a ce irin lokacin da ya na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai irin maluman da ake gayyatowa na ƙasa daban-daban da suke maganganu suke kuma faɗakarwa akan yi musu tambayoyi bisa ga abin da shahi harkar makon haɗin kai da kuma irin tarihin ko wani haifo wani imami ko kuma rasuwar wani imami ko shahadar shi duka wannan gidan radiyo nan ne muke yin waɗannan abubuwa tun da kun ka ɗauka dai kusan dai wannan kafa ita ce wadda gaskiya mu muka bugun gaba da ita muke kuma samun karuwa ta zama muna kamar makaranta to gaskiya soke waɗannan muna na saba cikin fisibilillahi abun da ya duba a gani ya kamata a ce an farfado da su saboda karuwa da muke yi da kuma samun amfano da muke yi a ciki ko da yaushe assalamu alaikum sashen hausa na madalcin furiyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ya aiki kuna ta da mai shauraron ku isa musa da aka fi sani da suna isa da ya zo daga yami babban birnin Niger? ra'ayi na game da 'yan siyasa na afirka me yasa 'yan siyasa na afirka kwaɗayin milki yadda bai duk wanda ke saman milki bai yada a kada shi mun gani cote d'ivoire ya yi manda ɗaya biyu yanzu gashi har na uku ya sake zarce assalamu alaikum radio boh ta hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya suna na mustapha rabilu da magaramin niyyar zan yi tsokaci ne akan wannan zaɓe na ƙasa ƙasar amurka allah ya sa wanda ya cuta ma ba musulunci a hawa mulkin nan duk wanda ya san zai cuta musulunci allah kale ba shi wani mulki allah ya durkusa da shi allah ya mana maganin turawan yammacin duniya ga baki ɗayansu da su da yan su na nan afirka allah ka mana maganin faransa da faransawa ga baki ɗayansu mulki addinin musulunci daga mustapha rabili da magaram niger Assalamu alaikum biyoci Hausawa. Kuna tare da bukar da kurkan agarsu jamhuriyar Nijar. Turbin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen hausa biyu da eh, ni game da tsokacin da zan yi game da turka-turka na ta siyasa lumana afirka muna jinjina ma kotun nijar ta yanke wannan shari'a tsakanin da hamma amadu farti na lumana afirka dama lumana ta hammaci kuma mun gamsu da kotun nijar saboda adalcin da ta yi ma da allah ba masu mallafiyar kwanci hankali To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To da labaran da aka saurari shirin muryo masu saurare yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin mu na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Mai sararo salamu alaikum, markabin da haka. da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga radio boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shirin ne da kacokansa yake bayani kan tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin ƙarshen zamani. mai sauraro kadda ya gaji har yau dai mai kadda ya gaji har yau dai barka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu dora ne kan waccan kiran da muka faro da shehun malami muhammadu salih lizare ya daga cikin daga birnin yamai ta kasar nijar inda ya fara bayyana mana irin hankokin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali a su amfana da shi malamin yana yi mana fasara littafin imam zinul abidin ne na imam husaini alaihi salam daga littafinsa na risalatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau ma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙoƙin hannu ga ɗan adam ta yadda zai san me ya kamata ya yi da shi bismillahi rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin سيدنا مولانا محمد وأهل tafirin الطيبين الطاهرين سيما صاحب wa zaman أرواحنا له فدا yan uwa masu girma yan uwar imani masu jinmu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za mu magana akan haƙƙi haƙƙin hannu haƙƙin hannunka a kanka maulana imamu aliyu zainul abidin alaihi salamu ya ce wa amma haƙƙu ya daka awwa amma haƙƙu ya duka alaika fala tafsutaha ila ma la yahillu lak fatanalu biha fatanalu bima tafsutaha ilaihi min allahi al'uquba fil ajil wa min an-nas bi al-a'imma fil ajil yace haƙƙin hannunka a kanka kai ɗan adam kina abin nufi hannunka yana da haƙƙi a kanka kai ɗan adam ka san da wannan wanda wannan haƙƙi na hannu allah ne ta'ala ya yanka ma hannu haƙƙi a kanka ya ɗora shi a wuyanka shi ma fa dole ka kiyaye in ka kiyaye gobe lafira kasa kai da ka zama mai daɗin kai za ka ci riba za ka rayu tare da annabawan allah da mursalai da shahidai zababbun bayan Allah a cikin yardar Allah da rahamarsa a masabkin da ya gina ya shirya mawaliyansa masoyansa kai ma ka zama babban mutum idan baka kiyaye wannan haƙƙin ba to gobe fa ka taɓe a kuma hannunka zai yi ƙaranka a wajen fadar Allah ta'ala mai adalci wanda shi bai yi zalunci ba bai yarda kuma wani ya zalunci wani ba don haka in ka zalunci hannunka to Allah zai ɗiban ma hannunka haƙƙi a ka gobe tashin ƙiyama. sai imamina aliyu zainul abidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙu ya duka amma haƙƙin hannunka a ka kai ɗan adam shine me fa Allah tafsutaha ila ma la yahillu laka karka mika hannunka karka shimfiɗa hannunka kar ka yi amfani da hannunka ka ɗauki abin da bai halatta gare ka ko ka taɓa abin da bai halatta a gare ka ba ko ka shafi abin da bai halatta a gare ka ba idan fa ka yi wannan ba fasatanali ta ha ilaihi min Allahil ba. in ka kuskura ba ka kiyaye ba ka miƙa hannunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba ka miƙa hannunka ka ɗauki abin da bai halatta ba a gare ka ka miƙa hannunka ka daki abin da bai halatta ka daka ba ko kuma ka shafi abun da bai halatta ka shafa ba Tufa ka kwana da sani akwai azaba tana ka azaba ta Allah gobe a lahira a gidan adalci a ranar alkawali a ranar tonon asiri za ka haɗu da fishin Allah a lahira sannan kuma tun anan duniya a immatul atahar wa'anda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da umarnin Allah ya ba mu tabbacin cewa su ne abokan haɗawa da alkurani su suke tafiya tare da alkurani ba su rabuwa suke fassara mana alkurani su ne alkur'anun natif sun ba mu tabbacin cewa idan baka kiyaye haƙƙin hannunka ba to za ka haɗu da fishin al'umma za ka haɗu da zagi aibatawa kushewa daga al'umma daga mutane abubuwan da kake rayuwa da su wanda ka cuta ma wanda ka keta alfarmarsu ka ɗauki abinsu ko ka taɓa wani abu nasu da hannunka ka saci wani abu nasu tunnan duniya al'ajil tunnan duniya ba sai lahira ba don haka hannunka ka zama ka yi amfani da shiya ka kiyaye kar ka riƙe hannunka ya zama ba ka yi abin da Allah ya faralta ma ba ka yi da hannu Allah ya yi umarni cewa hannun naka ya zama abun da za ka taimaki kanka da shi da hannunka misali za ka ɗauki abinci ka kai a bakinka da hannunka za ka ɗauki ruwa ka kai a bakinka ka sha da hannunka za ka tsarkake jikinka da hannunka za ka yi alwala da hannunka za ka yi kowane irin abu wanda allah ta baraka wata alawar faralta maka na tsabtace jikinka na ci ko sha ko kyauta ko taimako ko hana barna ko gyara wani abun da aka bata ko taimaka ma wani mai bukata duk da hannu Allah ya wajabta maka kai wannan madalla muna kara jan hankalin masu da kasu shafa da cewa suna sararin wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga radio bioh a nan birnin Tehran. wanda ke ƙarƙashin hausa tv malamin zai ci gaba da yi mana bayani dalla-dalla ba jirge kan hankokin hannu kan me ya kamata ya ɗauka da shi ka ne ka girmama hannunka tuwakirha bi qabdiha an kasirin mala ya hillula hannunka ya zama yana da kima ba hannun banza ba hannunka ya zama yana da kima da karamci da daraja ta inda ababe da dama waɗanda ba su halatta ba to hannunka ba zai zo gare su ba ba za ka yi sata da hannunka ba ba za ka bugi wani da hannunka ba ba gaira ba dalili ba za ka ɗora abin da bai kamata ka ɗora ba da hannunka haka ba za ka kwance abin da bai kamata ka kwance ba da hannunka sannan kuma ka miƙa hannunka a wajen yin ababe da yawa waɗanda Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka ka kame hannunka daga ababen da Allah bai halatta maka ba ka yi abin da Allah ya halatta maka da hannu saboda me shi hannu yana da takunkumi ko yana da linzami hannunka an dabibiye shi ba a kan komai za zaka sake shi ba yana da linzami hannunka yana da wata irin ɗaukaka sharaf tun a nan duniya na cewa ga abin da za ka yi da shi ka samu kyakkyawan yabo a cikin al'ummar da kake rayuwa da su ga abin da kuma in ka yi shi da wannan hannun to za ka zama fa tirne za a yi ta yi da kai kai ka zama azzalumi ka zama macuci kowa yana tsoron hannunka saboda kai barawo ne kowa yana tsoron hannunka saboda kai za ka iya ɗaukar komi da hannunka za ka iya shafan komi da hannunka wanda bai halatta ba amma in ka kiyaye ya zama kana amfani da hannunka a abin da ya halatta gare ka abin da ya kamata gare ka to wannan za ka samu lada tun nan duniya bale ma a lahira wannan duka yana daga cikin karatun da maulana aliyu zainul abidin alaihi salam ya gabatar mana a cikin wannan littafi nasa na risalatul huquq wanda bayan wannan ya komo ya shi warware mana komai dalla-dalla ta inda za mu gane haƙiƙanin haƙƙin da hannu yake da shi a kanka kai ɗan adam ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya to masu raro ƙashi dai mallam ya kwance kundin bayani daidai lokacin ba zai bari ba a nan kuma da mu sa wakafi cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban makon namu na wannan mako, da fatan allah ya kara mallan lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a birnin tehran ni kunya da na shirya na gabatar da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan da aka saurari wannan shiri na tarbiyyar iyali yanzu kuma sai shirin mu na karshe wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su baki daya wato shirin nan na Afirka a yau sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke dubo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa ta hanyar tattaunawa da masana. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. idan da masu saurare suna bibiye a cikin 'yan watanni ko kuma cikin 'yan kwanakin nan a najeriya dai ana ta batun kace na ce tsakanin jami'an gwamnati da kuma wasu kungiyoyi a najeriya din dangane da dokar sanya ido kan batun da ya shafi kafafen watsa labarai na zamani ko kuma abin da ake kira da dokar yi wa social media talala wannan batu gwamnati tana bayyana cewa ya zama wajibi bisa la'akari da irin yanayin yadda waɗansu suke amfani da wannan dama wurin haifar da fitina a ƙasar a daidai lokacin da su kuma su ƙungiyar suna ganin yin haka ɗin wani abu ne wanda zai iya haifar da wato da kuma take haƙoƙin su kansu masu irin waɗannan isar da waɗannan sako da kuma hana al'umma faɗin albarkacin bakinsu to wannan batu dai shine abinda za mu yi dubi a cikin shirin namu na yanzu don haka sai ku bi mu sannu hankali don yadda shirin zai kasance to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda muka ji a farkon shirin a najeriya dai gwamnatin tarayya ta kasar ta bayyana aniyarta na gabatar da wasu dokoki za su sanya ido kan kafafen watsa labarai na zamani da kuma abin da ake kira a halin yanzu dokar yi wa social media talala saboda irin yadda wasu suke amfani da waɗannan kafafen watsa labarai na zamani wurin yada labarai na karya da kuma boge wanda ke barazana ga zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasar ministan watsa labarai na najeriya ɗin alhaji lai muhammad ya bayyana haka ɗin da kuma aniyar da gwamnati ke yi kan wannan batu a bangare guda kuma gwamnatin har ma ta isar da wannan sako da kuma wannan kuduri zuwa ga majalisa ta kasar don wani majalisa su duba da kuma amincewa da wani doku kafa waɗannan dokoki din a bangare guda su kansu 'yan majalisa din sun bayyana wasu daga cikin 'yan majalisa sun bayyana su. da kuma goyon bayan wannan lamari da wannan kokari da gwamnati yi din kamar yadda 'yan majalisar suka bayyana sannan kuma har ma an gudanar da zama kan wannan batu da hanyoyin da za a bi gurin kafa irin waɗannan dokoki don magance waɗannan matsaloli na irin waɗannan labarai na ƙarya da ake waɗansu suke yaɗawa a bangare guda ma kuma a kwanakin baya din zan ne gwamnonin arewacin najeriya suka gudanar da taro inda su ma din suka bayyana aniyarsu da kuma goyon bayansu ga wannan shiri na gwamnati din don ganin an sanya ido da kuma kawo ƙarshen duk wani abin da zai haifar da fitina a kasar. to sai kuma da bangare guda kuma wasu kungiyoyi da kuma cibiyoyi a najeriya din su kuma suna ganin cewa wannan abu da gwamnati take kokarin yi a matsayin wani lamari na takura rayuwar mutane da kuma hana mutane faɗin albarkacin bakinsu don haka ba su nuna goyon bayan su ga wannan kuduri da ita kanta gwamnati take kokarin yi din ba suna mai cewa dole ne wajibi ne a bar mutane su faɗi hakkin 'yancin albarkacin bakinsu don kuwa yin haka din wato kafa irin waɗannan dokoki da kuma irin wannan sa ta lalakan irin waɗannan kafofi na social media din zai sanya kenan gwamnati ta rufe bakin al'umma da dukkanin wasu masu nuna da kuma suka da irin waɗansu siyasosi waɗanda gwamnati ke gudanarwa da haka suka bayyana na rashin yardansu ga wannan batu to da tattauna wannan lamari da yanayin yadda lamarin yake a dokance da kuma wannan batu na yancin faɗin albarkacin baki da mutane suke zargi din ina tare da Barisa bello ibrahim jahun wani lauya kana kuma malami na fannin shari'a a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a barisa barka da zuwa wannan fili namu to Barisa, muna magana ne dangane da wannan batu da kokarin da gwamnati ke yi na sanya wato kamar wata doka don gujewa irin abubuwan da suke watsa waɗanda gwamnati ke cewa akwai labarurka na ƙarya na boge da dai sauransu a za mu so sanin me gwamnati ke nufi da wannan lamari a dokance to wannan doka sabuwar doka ce wadda ya zama kaman ana ganin ya zama kaman dole a yi ta saboda tsari na social media tsari ne sabon abu wadda kuma dukkan 'yan ƙasa kowa da kowa yana da wannan uh, hanya na isar da saƙon da yake cikin wayar shi yadda ya ga dama ya tsara ta ya isar da ita ba tare da wani ƙa'ida ko sharaɗi da ya kamata a ce akwai shi kafin mutum ya kasance ya yi irin wannan amfani da shi ba ana misali akwai facebook akwai twitter akwai su youtube akwai da hanyoyi na sada zumunta daban-daban wato fili ne wanda yake mai faɗin gaske domin kana gidanka za ka isar da saƙon da kake so ka isar a ko'ina cikin faɗin duniya ba tare da ka tashi cikin wani wahala ko kuma dai wani abu wanda ya kasance cewa da ana ɗaukar lokaci yanzu a cikin ƙananan mintoci Za ka cimma wannan buri naka to kuma a cikin dukkan yanayin lamarura na rayuwa akwai wanda ake ce musu ɓata gari mutanen da suke ƙoƙarin su ga cewa sun tada husuma alal misali abubuwan da suka faru yanzu a Najeriya na wannan tashin tashina na NSAS. To yadda aka iya gudanar da wannan zanga-zanga wanda ana ganin an wuce waje to saboda amfani da waɗannan kafofin sada zumunta a nan an samu sace-sace an samu kashe-kashe an samu doki-doki an samu abubuwa da yawa waɗanda ba su dace ba wannan ya tilasta ma mahukunta suka ga cewa ba wai dole za a iya hana cewa mutane su bi wani sharaɗi sosai sosai wanda zai sa dole sai ka bi sharaɗin kafin ka cimma isar da saƙo ba a saƙo zai iya isa duk lokacin da zai isa amma me ana son saƙo wadda ba zai kawo tashin hankali ko rusa darajar ƙasa ko kuma aibantar da wani ba. A to barista kamar yadda ka bayyana wannan batu da yanayin yadda doka ta tanada a kenan shin daman babu wata doka ce da take sanya ido kan irin waɗannan kafafen watsa labarai da har ake buƙatar yanzu an sake kafa wata doka kuma kenan? Lallai abin da ya shafi fage na wannan yanan gizo da social media har yanzu a kasashe da dama a cikin su har da Najeriya babu dokokin da aka kafa waɗanda ya zama wajibi masu amfani da shi su bi domin wannan sabon abu ne wanda ya faru in ka lura a nan dai najeriya daga 1999 ne zuwa yanzu wanda bai wuce shekara 21 ba aka fara amfani da wannan hanyar sadarwa ta yanar gizo da hanyoyi na sada zumunta daban-daban wanda kuma har yanzu ana ci gaba da mato ma'ana su masu kimiyya suna ci gaba da yin wasu hanyoyin sadarwa daban-daban wadda kuma in aka ce an bar shi ya tafi haka kawai ba tare da bin wani ka'ida wanda ya kamata mahukunta su yi ba to gaskiya zai haifar ma eh, ba zai haifar ma ƙasa ta mai ido ba to kaga anan dokokin da ake da su a ƙasa a yanzu ba za su iya yin sharuɗa da ƙa'idoji da yadda za a tafi da su ba don haka sabon abu a kowane lokaci yana buƙatar sabon nazari na hukuma hukumomi masu yin dokoki kamar na ƙasa baki ɗaya da kuma na jiha dole ne su zauna su ga me za su iya yi wajen fidda ah, sharuɗa ko ƙa'idoji na gudanar da ah, social media. to eh, barisa a bangare guda waɗansu wasu ƙungiyoyi da cibiyoyi daban-daban waɗanda suke gudanar da watsa labaruruka daban-daban suna bayyana cewa wannan abin da gwamnati take ƙoƙarin yi wani haƙƙi ne kamar wani abu ne na take haƙƙin na hana mutane faɗin albarkacin bakin su. wato arin mulkin najeriya ya riga ya ba da dama a matsayin 'yanci ɗan adam da kowa yana da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. baya tsarin mulkin najeriya da ya fito da ya saka tushe akwai abin da ake cewa freedom of information act ita ma ta ba da dama kana iya zuwa dukkan sassan gwamnati ko wani waje ka bukaci cewa kana neman wani bayani wanda ya shafi wani abu da kake bukatan sani waɗannan suna nan ba abin da ya taba su amma eh, 'yancin ɗan adam na yin walwala da faɗin abin baki yadda ka yi albarkacin bakinka ba shi ne ya baka dama cewa kuma don an baka daman ka faɗi albarkacin bakinka ka ɗauka bakin naka ka ka aibanta wani ba alal misali kamar bari baka wani misali shine an baka yanci ka ci abinci an kuma baka yanci ka sha ruwa an baka yanci ka kalli mutum ka ce kai kayan kan nan yi kyau misali to sai ka kuma ka ɗauka ka cewa kana ganin cewa tun da an ce ka ci abinci bari kawai duk abincin da ka gani na kowaye za ka ci sannan tun da an ce ka faɗi kana iya um, kallon mutum ka ce ko ya kyau ko bai kyau ba za ka ce mutumin nan ba ka yi kyau ba mummuna ne kai kai bari in dungure ka to kaga ya koma aibanta mutane wanda kuma ba shine doka na tsarin mulki da sauran dokoki da suka ba da dama dan adam ya faɗi albarkacin bakinsa ba shi ne faɗin albarkacin baki ba faɗin albarkacin baki shine abin da zai iya kawo zaman lafiya da ci gaban ƙasa ba tare da ya tauye kuma hakkin wasu ba daidai inda hakkin wani ya fara daidai inda hakkin wani ya ƙare amma ba za a haɗa guda biyu ya kasance cewa domin an ba da yancin faɗin albarkaci sannan ka ɗauki wannan yanci ka ja tsayinsa da ragamansa ka wuce iyaka ka kuma tafi aibanta wasu da lalata musu a tarihi da kirkire-kirkire a kansu ba. barisa bello ibrahim jahun kenan wani lauya kana kuma malami a jami'ar ahmadu bello da ke zaria to masu saurare da haka muka karshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah a saduwa ta gaba inda za mu sake kasancewa tare da ku kafin nan ta ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ƙarshen shirin nan baki daya na wannan safiya amma kafin yobin kwana da ko muhammad awal buci ya sake dawowa domin ta mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara zanga-zangogi sun barke a amurka a daidai lokacin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar a rantsar da shugaba magufuli a matsayin shugaban tanzania a wa'adin mulki na biyu buhari na najeriya shaida sarakunan gargajiyar kasar a niyarsa ta ci gaba da yin gyara ga ayyukan 'yan sanda a kasar to don nan zamu kai karshe idan allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman muhammad alubuci da ya fassara kan to labaran duniya ne don jagoranci gamar gabatar muku da shirin nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you